sai kowanne matsalar ta abu ta ke sa wani duhu a ido na ban na ganin komi aran sigiro nigeri ze filmu guno ikonda sigira misa fondara nan kan kine no bare yonara filmu kan ramatu kaita te kan sai gane zinariya arbur sanfuru ya isha maki wana dadelu filmu kan muhammad suleiman te filme kan manfuro yonara daga abdullahi jingarai mega filmu kan sai gane servo noir da ahmadu jingarai filmu kan sai gane lupin muhammad suleiman filmu delu kan mandu tukuiti kulun da aduberan diyan gwantarai sogon yango do harai talikul si filmu ga amma ana ta hinka sanni te kan a ya. cineya ma mai sekse o point teknikama Gwani tara sokon yan wado hare aiwo ga bai kan talikul a aga masala kan hambara kaga garu gati fuwai kan rayu ga filmai chabe kan safo yan tuban yan si murado timmandi mataka himada da alkalo na modan kwaran do kan go filmo ga alwato kan wani ga chabe aga hingate ima jangiri foyan misayin kan tamu gati noro kan igadan bore kul kan yan tukuti be terei film yanno kan se ina nuru bobu dan kan ga bisa miliyaro ai bina kanin da tukucho kan aidu film taka hanna kan go ase wo bandamo giru waran zan ya kan Niger labo manfuro yonara ramatu kai ta da ka teno ya da fara ai film fulan ai na mai bak sinai misasan nono kan igaran din da son wai tarai da Hausa tarara na da zada bando da Hausa tarai kinarai misaiya birni zandar kwara zeno kan isigiri alwato kan sai gane sai kam siyaka di kan ai dai na kan da koi zandar ga filmu ke ai da ga fangu kan nyamai ifan musée national gunda cinariyan hausa tarai wani bankarai kan aidi ni sagon gabare fulon ai to zarmai wani surgai wani aina isa kebe bororoje dingai hawai isa saga da de zero bata mai foto foto nga noya eh, ramut ta filmu alba ga to festa ko yonado ina suban toronto alzanaya kan gate fondara andin ya filmayniran ɗo habu be rodo ɗin gorko mi falata e paɗe ma ɗen awlaɓima ma ko jifolma ma mbimi a yaaɓi sayruga